Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zangon 200.5 ko kuma gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne baba ya kuma kiri tare da Juma'a Ali za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce yana da niyyar korar bakin haure haure kimanin miliyan uku. Girgizar ƙasa ta kashe mutum biyu a ƙasar New Zealand. wani kwamitin ministocin kasar isra'ila ya yi na'am da wata doka da ta halatta gidajen yahudawa 'yan share wuri zauna a kan filayen falasinawa to bayan kun gama jin labarai za ku ji cece kucen da ya barke tsakanin kungiyoyin kwadago da gwamnatin kasar niger akan shishigi da kungiyoyin suka ce gwamnati na yi musu rashin tahwaɗi ce kuma ko shi sun dai shi zan akwai abin da za su riƙewa wanda a jihar adamawa na najeriya kuma wata kungiya ta yunkuru don taimakawa mata masu juna biyu don kaucewa illoli bayan haihuwa mun san kwayoyin cuta bayan haihuwa suke kashe matan don haka muhalli a wurin da za a haihu haka kuma akwai hira da muka yi da kakakin shugaban limamin ghana akan gangamin zaman lafiya sannan kuma muna da shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi Donald Trump, shugaban Amurka mai jiran gado, ya ba da sanarwar cewa shugaban kwamitin jam'iyyar Republican shine zai zama shugaban ma'aikatansa mukami mafi girma na ma'aikata a fadar shugaba wanda galibi shine babban mataimakinsa. a halin da ake ciki kuma donald trump ya ce bayan ya tsare kan ragaman mulki yana da niyyar korar bakin haure waɗanda suke zaune a nan amurka ba bisa ƙa'ida ba waɗanda kuma suka taɓa aikata laifi da yawan su ya kai miliyan uku haka kuma ya sake yin alkawarin cewa zai gina katanga a kan iyakar ƙasar mexico ya kuma ce zai tilasta wa ƙasar mexico ɗin ta biya kuɗin ginin katangar a yayin da haka ke faruwa jiya lahadi ma an yi zanga-zangar zaɓensa da aka yi wani mai zanga-zanga a birnin new york ya faɗawa wa gidan talabijin na cnn cewa bakin hauren da Donald Trump ya ce zai kora ba inda za su je kuma za su nuna masu goyon baya irin ta 'yan wantaka. An yi zanga-zanga a biranen Los Angeles da San Francisco da kuma Philadelphia. Wata kungiya kuma tana shirin yin gangamin mata miliyan ɗaya da za su je rungwano a nan birnin Washington DC a ranar 21 ga watan Janairun baɗi idan Allah ya kai mu. Kwana ɗaya bayan an rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa. jami'an kasar new zealand sun tabbatar da mutuwar mutane biyu a sakamakon girgizan kasa mai karfin maki 7.8 a kimanin kilomita 90 daga, daga christchurch a birni mafi girma a tsibirin kudancin new zealand girgizan kasar ta yi wa gine-gine barna a wellington babban birnin kasar da ke da tazarar nisan fiye da kilomita 200 daga inda girgizan ta auku. rahotanni da ke fitowa daga yankin sun ce dubban mutane da suke zaune a yankunan gabar tekun kasar new zealand sun arce daga gidajen nasu 'yan sanda masu aikin gaggawa sun yi ta bi gida-gida suna kwashe mutane daga gidajensu jiya lahadi gwamnatin ƙasar yammar ta ba da rahoton mummunar fada a jihar rakhine da ke yammacin ƙasar inda sojojin gwamnati kusa da kan iyakar ƙasar bangladesh suke farautar 'yan tawaye da aka danganta da hare-haren da hukumomi suka ce sun kashe 'yan sanda tara a watan jiya. Wata sanarwar da gwamnati ta gabatar na cewa kimamin mahara 60 dauke da bindigogi da wukake da suka yi wa 'yan sanda kwantar bauna ne musabbabin fada na baya-bayan nan. Sanarwar ta ce an kashe soja ɗaya da mahara shida, kuma daga bisani sojoji suka kama fiye da mutane talatin da ake tsammani suna da hannu a rikicin. sanarwar bata bayyana ko su wane ne maharan ba kuma babu wata kafa ta fi sabilillahi da ta bayyana waɗanda suke kai wa sojojin hari to amma tun lokacin da tarzoma ta barke a kan musulmin rohingya tsirarru a shekara ta 2012 gwamnatin ƙasa ta haɗa kai da 'yan buda a rakhine wani kwamitin ministocin ƙasar isra'ila a jiya lahadi ya yi na'am da wata doka da ta halatta gidajen yahudawa 'yan wuri zauna da aka gina a filayen falasɗinawa wannan mataki da ake cacar baki a kai tilas sai an karanta sau uku kuma an samu amincewar majalisar dokoki kuma kotun koli ta amince kafin ta zama doka an ɗauki wannan mataki ne da nufin dakatar da umarni da kotun kolin ta bayar cewa kan ranar 25 ga watan disamba idan allah ya kai mu a kwashe yahudawa daga daga wurin wato inda suka kama suka zauna na amona wannan doka ta jawo rarrabuwan kawuna a gwamnatin gangamin wato na gamin gambiza kenan a ƙasar ta isra'ila amurka da kungiyoyin haƙƙoƙin adama sun sha yin allah da wato tsugunan da yahudawan suka yi a yankin falasɗinawa falasɗinawa dai sun bayyana wannan mataki a zaman wani babban tarnaki ga shirin samun zaman lafiya Labaran nan suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Bulgaria Boyko Borisov jiya Lahadi ya ba da sanarwar yin murabus bayan da sakamakon zaben fidda gwani ya nuna dan takararsa na bayan samun nasara kan dan takarar da wato baya samun nasara akan dan takarar da ke goyon bayan rasha da jam'iyyar 'yan gurguzu ke marawa baya mr borisov ya bada wannan sanarwa a birnin sofia a yayin da sakamakon zaɓe ke nuna cewa general romain randev yana samun nasara da kimamin kashi 58 daga cikin 100 a yayin da ɗan takararsa teska tacheba ke da kimamin kashi 38 daga cikin ɗari. A can ƙasar Moldova kuma ɗan takara Igor da Don da ke goyon bayan Rasha ya ayyana samun nasara a zaben fidda gwanin da aka yi jiya Lahadi domin shi ne ke kan gaba da kashi 55 daga cikin ɗari. A 'yan shekarun da suka shige ƙasar Moldova kamar Bulgaria ita ma ta yi fama da matsalar cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare tsakanin jami'an gwamnati. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla ƙungiyoyin kwadago a ƙasar niger sun ce gwamnati ta sa siyasa a cikin harkokin ma'aikata abinda ya yi dalilin watsi da bukatunsu haruna mamman bako huna da ƙarin bayani akan wannan batu ƙungiyoyin ma'aikata a Janguriyar niger na zargin gwamnatin kasar da haƙin shirya zaben fidda ƙungiyar kwadago mafi yawan ma'aikatan a kasar domin ci gaba da ganin rabon kawuna na wanzuwa cikin ƙungiyoyin kwadagon na ma'aikata kamar yadda magatakarren ƙungiyar malaman makarantar boko sinan reshen birnin kwanni malam habibu mummuni ya ce tuni dai kasan gwamnati ya ɗauki alkawali ba so ɗaya ba so biyu ba bisa ga ayon zaɓe wanda za cancance 'yan sandika central waɗanda ya kamata su yi representan duka sandikoki cikin ƙasar Nijar. An ka zaka an ka ajiye datkin tun ga 2015 ya kamata a yi shi ba a yi shi ba an ka ce 2016 za a yi shi. An ka kala darnar dato da an ka bada le 17 November. Yanzu an datkin nan ta zaka cikin dai surprise aka ce dai eh, haka gaba ɗaya sai muka ji an ce mana ai zaben an daga shi sai kuma wani lokaci. Kenan ga yanda muka gani mu kamar gwamnati ba ya so wannan zaben ne. Sai dai a cewar Malam Abdullahi Karami Jibo magatakardan reshen kungiyar kwadagon ma'aikata UST SAN reshen birnin Kwanni shirya wannan zaɓe bai da nasaba ko kaɗan da siyasa. Representativity Jika wani zaɓen da za a yi na ma'aikata bai ka ba wani hulɗa da siyasa. Wani abu zaɓen bai da liyan kwarai da mutane suna aiwatar abin su mai bai da liyan da siyasa. Paske ko muna siyasa ai muna son aikin mu paske an bamu aikin mu ina muke da ƙarfin zuwa mu siyasa mun san bamu da revenue martial. Muna aikin mu ne muna da party politikin mu ko muna cikin sandika. An kana lumana ta ina a an kana MNC kana opportunity ni ma ci ne SGN ESTN ne ina da partina wannan wane iya partin shi kai kana da partin ka kenan kowa iya da partikin shi malgire ke kuma ma'aikacin gwamnati ne kenan ko kana partin ka an dai lutu guda tashi ta bisa aikin mu kenan ai mu duka mu zo mu gama karfin mu dan mu ciyo manuwa da muke so waɗansu ƙungiyoyin kwadagon na cewa a rashin shirya wannan zaben na nasaba da siyasa abin da yasa alhaji dan baba mamance ni kakakin reshen jam'iyyar PNDS mai mulki bangaren birnin Kwanni cewa yayi wannan zargin shi dai kamar kamar wanda ce ma rashin tahwadi ce kuma ko shi sun son dai shi zan akwai abin da za su riƙewa wanda za su ɓata lokaci na cece ku ce shi ko ne a ganin yanzu ba lokacin na ba lokacin da muke ciki lokacin tsaro su biɗi malamai ko kuma su yan horar hula tun da duk malamai na duk almajirai na su kirai mutane bisa ga ayi addu'o'i ubangiji Allah sarkin sarauta wannan fitina wadda ta shahi tsaro Allah shi ka mana saukin ta a Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida haru da mamman bako. A jihar Adamawa kuma wata kungiya mai zaman kanta ce ta taimaka wa mata masu juna biyu. Wakilin Sanusi Adamu ya shirya mana rahoto a kai. Mata masu juna biyu ɗari takwas ke mutuwa kowace rana lokacin haihuwa ko kasa da sa'o'i hudu bayan sun sauka ji hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya saboda dalilai na jahilci da talauci. Daga cikin wannan adadin kiyasar mata uku cikin ɗari ke mutuwa bayan haihuwa a jihar Adamawa kamar yadda yake kunshe a bayanin cibiyar kula da lafiya mataki na farko ta jiha. Wannan ya sa ƙungiya mai zaman kanta da ke kyautata jin daɗin rayuwar jama'a da kuma koya musu sana'o'in dogaro da kai da ke yola a jihar Adamawan wato Agenda for Social and Economic Transformation ta soma rabon kayan haihuwa kyauta ga matan karkara dubu takwas a karamar hukumar fofore da niyyar shirin zai kai ga mata dubu tamanin na sauran ƙananan hukumomi ishirin da ke jiha. Darakta janar na ƙungiyar Alhaji Ahmad Lawal na ɗauke da bayanin ƙudurinta na agazawa mata masu juna biyu. To ya za mu taimaka ma wa'in matan shine wa'in abubuwa na kayan haihuwan nan wasu matan ba su da kuɗin saya za ka samu wata na hangulof nan na haihuwan nan mace ba ta saya ba. Rezan naira ashirin zai gagara. so sai ga saboda ƙananan abubuwa sai ga mace ta rasa ransa so shi sa muka ce wannan kungiya za mu yi wa inan kayaki mu zo mu ba da shi guduma musamman ga matan mu masu juna biyu kuma za mu ji hankalin gwamnati da cewa ya kamata ta mayar da hankalinta ta wajen magana mata masu juna biyu idan yau muka rasa uwa muka rasa dan da ke cikin ta mu yi asara biyu wasu daga cikin matsaloli da mata masu juna biyun ke karo da su musamman a yankunan karkara inda ake amfani da unguwar zoma wajen karban haihuwa shine na rashin tsafta inji shugaban cibiyar kula da lafiya mataki na farko na jihar Adamawa Dr. Abdullahi Abdullahi Belal. Leda da ake amfani da shi da ake shimfiɗawa a lokacin haihuwa domin ko da akwai abin da yake faruwa ko da a gida ne ko da zuwa asibitin ne ba za a ce sai an wanke wuri kafin a fara karɓan haihuwa ba. Kuma mun san ƙwayoyin cuta bayan haihuwa suke kashe matan don haka muhalli a wurin da za a haihu yana da amfani sosai. Na yi hira da wasu daga cikin mata da suka amfana daga agajin kayayyakin haihuwa da suka samu. Da farko ga malama Lami Muhammad. Na gode ma Allah, na gode ma matan mai girma gwamna Aya eh, Ciyaman Kufore. Allah ya saka mata da alheri, Allah ya mai da ita gida lafiya. Mu kuma masu juna biyu Ubangijin Allah sauke mu. na Maryam Abubakar, ina godiya, ina ma matar shaman namu godiya. To zan je ajiye sai lokacin aikin ya tashi haihuwa sai in zo da shi asibiti. Akwai ta matsalar rufe cibiyoyin karban haihuwa a kananan hukumomi bakwai na arewacin jihar Adamawa da rikicin Boko Haram ya daidaita. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, don tilar makula. To madalla a gaida Malam Sanusi. Sauran kimanin makonni uku a yi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a Ghana a ranar bakwai ga wata mai zuwa ta Disamba, a yayin da jam'iyyun masu takara suke fafutukan neman zaɓe jagorori addinai kuwa suna nan suna gangami ne na zaman lafiya a kan yadda za a samu zaɓe cikin lumana kamar yadda za ku ji daga hiranmu da Huzaima Usman kakakin shugaban limamin gada sha Usman Nuhu sha rubutu. Shi shugaban 'yan sanda Dr. Kudullo ya mai da shi wajibi tunda ya ɗauki ragama na shugabancin 'yan sanda cewa a cikin lokaci irin wannan na siyasa na zaɓe zai haɗu da waɗanda suke faɗi aji to kan haka ya ce ba wai ya bar limamin kasa da mutanensa baya ba ne ya ce yana cikin aikin da ya sa da kuma tsarin da ya sa in ya je nan zai je nan ya je nan zai je nan. To bayan huskan wannan aikin haɗin gwiwa da 'yan sanda na ga suna yi da shugabannin addinai da kuma ainihin limamin kasa kenan. Ko yalla akwai wani kuma shiri na musamman daga huskan limamin kasa da yake zai shi da sauran limamai na jihohi gaba ɗaya za su yi wurin tabbatar da zaman lafiya? Mm, babu shakka eh, limamin ƙasa aikinsa kenan neman zaman lafiya saboda shi babu wani hutuba da zai tsaya kan mimbari ya yi tsawon shekara da bai batun zaman lafiya ba ko gabanin zabe ko cikin zabe ko bayan zabe na farko kenan haka ma wannan al'ada ya sa sauran limamai da ke kasansa duka baki ɗaya na ƙasa eh, su ma sun ɗauki wannan al'ada babu wani hutuba da zabe ba zai yi bai ya kawo mu gode ma Allah da irin wannan alfarma da Allah ya muna da baiwa da Allah ya mutu zaman lafiya na biyu kuma akwai shirye-shirye da na musamman da ofishin limamin ƙasa yake haɗa gwiwa da kungiyoyi eh, na Kirista da wasu kungiyoyi na abin nan eh, yan al'ada yan eh, traditional abin nan authorities aka haɗa gwiwa na yada zaman lafiya ban da haka shi limamin ƙasa da kanshi ya ajiye wani ya kafa wani kungiya da kungiya da ake ce da ita Islamic Peace and Security Council wanda albarkacin sa mu yasa a nan gaba muke wannan aiki to wannan kungiya na Islamic Peace and Security Council kuma mun ɗauko wani mataki na yawon wa'azi a kowane bigiri da muka san akwai samaruka na musulmai wanda yake akwai dan damuwa a cikin lamarin a cikin lamarin su cewa wayannan ana iya amfani da su ko amfani da shashin su zuwa kai su wani bigiri zuwa saboda tashi hankali mun fara wannan wazi a ji wurin wata daya da rabi kenan. Malam Uzaima Usman kenan kakakin shugaban limamin Ghana. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Ga kuma shirinmu na gaba ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A watan Afrilun shekarar 2014 muka fara kawo muku labarin wasu abubuwan da wani tsohon alkali a jihar Neja mai suna Aminu Kagara ya yi na kwashe shanu da tumakin wasu Fulani ya yi gwanjinsu a kotunsa lokacin yana matsayin alkali a garin Zungeru. Daga bisani hukumar kula da harkokin shari'a ko Judicial Service Commission ko JSA a takaice ta jihar Neja ta same shi da laifuffuka waɗanda suka haɗa da haɗin bakin da ya saba ma shari'a da ƙwace dukiya ba tare da haƙƙi ba da yin ƙwace na ƙarfi da yaji da barazana ga rayuwa da kuma yin amfani da kujerar alƙali ta hanyar da bata dace ba hukumar sai ta saukar da shi daga kan wannan kujera ta alkali kuma har yanzu maganar da muke yi bata maida shi ba ya kai ƙara babbar kotun jiha an sake tabbatar da wani hukunci da aka yi masa sai kuma ya sake ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a Abuja a inda har yanzu ake ba a kammala wannan shari'a ba. Ɓangare ɗaya kenan. A ɓangare na biyu, da Majalisar Dokokin Jihar Neja ta kafa wani kwamiti domin tallafawa waɗannan fulanin da tsohon alkali Aminu Kagara ya musu ƙwacen shanu. to amma sai kwamitin ya dakatar da zama saboda a lokacin sun shigar da ƙara kotu suna neman haƙƙinsu, wannan ɓangare kenan. To ana cikin haka sai wani mai neman tayar da fitina ya fito ta kafofin sada zumunci na intanet wato social media yana baza labarai na ƙarya cewar kotu ta wanke tsohon alkali Aminu Kagara abin da ka iya harzika waɗanda hukumomin shari'a na jihar Neja suka tabbatar da cewa eh lallai Aminu Kagara ya zalunce su domin ba da su aka yi shari'a ba amma kuma ya kwashe musu dabbobi ɗaruruwa ya yi su, ba ma tare da an biya diya ga mutanen da ya ce wai ya sai da su ne domin ya biya su diya ba. a bayan ɓullar wannan labarai na ƙarya cewar an wanke tsohon alkalin mun nemi jin ta bakin mutumin da shine mataimakin sakataren kwamiti da ya yi shari'ar wannan tsohon alkali. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abdullahi H. Usman, mataimakin sakatare ma'aikatan shari'ar Niger State. A ala hakika an yi karan alkali Aminu Kagara nan ma'aikatan shari'a wato JSC, Judicial Service Commission. To sai wannan ma'aikata ta ta ga ya dace ta naɗa kwamiti saboda ta a binciki ƙarakin da aka yi a kansa ta kwamitin da muka zauna mun gayyato masu ƙara da wanda ka ƙara har da ma'aikatan kotunsa alaƙiƙa wa'anda da suka gabata a gabanmu suna cewa lallai wa'anin shanu da aka kwace aka saida ba na wanda suke ƙara a gabansa ba ne na wasu ne daban kuma kan ya tabbata wasu su ma daga cikin su marayu ne akwai ta da aure ya kawo ta nan amma don haɗa shanun su an saida aka amfani da ya amfani da yan banga suka suka suka kwaso nan shanaye na mutane suka saida ta hanyar auction ta kuma ko ƙa'idoji da ake bi kafin a yi auction na kayan mutane sai an tabbatar da wannan kaya da za a ne na me shi ne na wanda suke wanda suke ake wanda suke shirya ne a gaban kotu hmm. an samu tabbacin haka nan sannan a kira masu masu kaya a yi wannan auction din a gaban su suna gani don su fitar da ba a yi wata yawa to ba a yi hakan ba sai aka ta aka yi aiki da da sunray ba ba bisa kan ka'ida ba to sannan da kace ko ta ta ranka shi to alin gaskiya ban da wani labari eh, amma kai ma ina ga kaman ka gani a social media an yi posting cewa an wanke alkali aminu kagare daga laifukan da ake cewa ya yi ada a ah, shine muke so mu sani ku ne kuka zartar da wancan hukunci a ah, kawowa yanzu wannan hukunci da ita wannan kotu ta yi kun san da shi e to kamar da faɗa ɗazun ni ne sakataren wannan kwamiti kuma a wannan makatan shari'a nake aiki kamar ce maka ne ne mataimakin sakatare a wannan lokaci yauwa to babu wata kotu da ta aka ce mana ta wanke wannan alkali daga abin da muka ayatar wanda eh, suke ganin ba daidai ba ne don inda ina bai tabbatar maka cewa inda gaskiya ne kotu kotu ta wanke shi da don a wancan sakamakon shi ne an salime shi daga aiki to kaga inda akwai kotun da ya wanke shi da ya rubuta cewa a mai da shi baki akin daga kotu ta wanke shi. Lauyan da ke wakiltar tsohon alkali Aminu Kagara kuwa shine barista Bashir Wada wanda shi da kansa ya kare ta labarin da aka buga a shafin intanet cewar an wanke tsohon alkalin. To sunana Bashir Wada Usman ni kuma ina matsayin ainihin lauyansa shi Aminu alkali Aminu mun kai kara dangane da ainihin yanke eh, ainihin yanke hukunci da JSC ta yi na kan cewa ya dakata da maganan aikinsa. To a yanzu an riga an yanke wannan hukunci wanda ainihin kotun jiha tana ra'ayin cewa ainihin JSC suna iya dakatar da shi. To mu kuma muna ganin kamar kan cewa wannan yanke hukuncin bai yi daidai ba. A yanzu maganan nan da muke yi mun ɗaukaka ƙara zuwa ainihin Court of Appeal kuma maganan yana nan pending. a nan court of din a ina take a nan take court of appeal abuja a abuja take don ita waccan babbar kotu ta abuja ba ta yanke hukunci ba kenan a wannan ba a gama ba na batun cewa a dawo da alkali aminu ko kuma ya ci gaba da tsayawan kan cewa an dakatar da shi ba ta riga ta yanke hukunci ba ina aka samu labarin da ke yawo cewa wata kotu ta wanke shi daga duk wani abu da ya aikata akan wannan al'amari to wannan magana kai a dunkule a yanzu tunda maganan yana kotu bai kyautu ba a matsayina na lauya in yi magana kan abin da ita ainihin kotu bata riga ta faɗi a kai ba yanzu alkali aminu yana nan a matsayinsa na wanda baya aiki a matsayin alkali kenan eh to ana iya cewa haka don haka batun wannan social media ɗin kila su sun dai yada ne kurum in ka lura ai kwanaki shi sa uh, majalisan uh, national assembly suke maganan kan cewa ya kamata uh, ya kamata a taka birki yanayin yadda ake watsa labarai da sauransu ta wannan social media amma ya ake kiran shi watakila wannan labarin da ka kawo zai iya kasancewa ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a lura a kai dama tun farkon wannan batu babban abin da aka yi fargaba shine irin rikicin da ka iya tasowa a sanadin wannan abu da tsohon alkali Aminu Kagara ya aikata. Ga ɗaya daga cikin mutanen da aka kwashe musu shanu da tumakin nan. Oh, to na dai Ori, Ori Abubakar. Kana cikin waɗanda aka kwashe ma shanu lokacin alkali Aminu? Kwarai da gaske. Eh, saniya nawa aka ɗauka ma? To, ni nawa karan na dai nage ashirin da bakwai aka ɗauka mun da tunkiya ashirin da ɗaya. kai kana da dangantaka da waɗanda ake shari'a da su a kotu eh to abinda zan shaida maka ba tsari ka gaya ma duniya ka koma gaya ma duniya wallahi idan yau ban da rai ni ori ko shi wanda ake wanda ya yi wannan suka yi wannan azdin faɗin shi rigima ɗin ha abun ya kawo ga maganan batun shari'a to idan yau za Allah zai ɗauki raina ko shi Allah ya ɗauki rai shi yaron nan ban da gado da shi bai da gado da ni wato ba ku da wata alaka to alaka mu dai gaskiya bai shahi na wanda zai zama sai dai kun zamantakewa da eh, muna dai duka a ce dai kabilan mu guda dangin mu guda kuma eh, tun lokacin da aka kwashe shanu nan naka zuwa yanzu kamar akwai wata hukuma da ta zo ta ce maka wani abu to maganan hukuma gaskiya idan ba Allah ya saka ma oh, shi barista Muhammad El Suru da alheri idan abu ya kai abu muna iya wani lokaci mu je mu ce mashi oga gaskiya abubuwa fa sun daure muna wallahi abinda za mu ci ma a gidan mu yau bamu da shi yanda abinda Allah ya hore maci in dubu ɗaya ne ya ɗebe ya bamu mu dawo idan kuma wata rana muka je ba mu tarar da yana da shi ba dole mu dawo mai haƙuri yanzu me kake yi to yanzu kan sai dai ya kan dan kwadago da sauransu dai da wanda ya gana Allah ya taimake ni shi mu ba dun ma Allah ya kawo haruna haka na ya zo ya yi muna tsaye kan ya zo gidanmu rantsuwa ba irin rantsuwan da bai muna na cewa za a yi muna wani abu ba to abin da ya kai ga kunnen iyayen mu dai da ba mu yadda ba mun ce mu dai gaskiya tunda abun ya zama haka za mu dau wannan dukiya dai mun tabbata ba zai tafi muna a banza ba wallahi za mu dau mataki kaga mu misalin an ce an mai da shi aiki me za ku to gaskiya in aka ce mai da shi aiki to mu kaga dukkan matakin da muka san zamu ya dauka gaskiya ba za mu saurara ba za mu yi za mu yi dabaran da muka sani na mutum da dai mu dai mun yi biyayya ga gwamnati din da aka ce gan mu taka doka to kuma mun bi to mu aka ce amma shi mun tabbata kenan doka yau kenan abu ya same ka in kaga ta yin kaka je kai Allah ya kyauta ya kuma kare muna fata hukumomi a jihar Niger za su gaggauta kawo karshen wannan al'amari ta hanyar cika alƙawuran da suka yi ma waɗannan mutanen da aka zalunta ƙarfi da yaji. a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Jiya ne an ci gaba da yin zanga-zangar zaben Donald Trump. wani mai zanga-zanga ma abin birnin new york ya faɗa zuwa gidan talabijin cewa wato ya faɗa a gidan talabijin na cnn cewa bakin hauren da donald trump ya ce zai kora ba inda za su je jama'an ƙasar new zealand sun tabbatar da mutuwar mutane biyu a sakamakon girgizar ƙasa mai karfin maki 7.8 a kimamin kilomita 90 daga christchurch birni mafi girma a tsibirin kudancin new zealand ɗin girgizar ƙasar ta yi wa gine-gine banna a wellington babban birnin ƙasar da ke tazarar nisa fiye da kilomita 200 daga inda girgizar ƙasar ta aku jiya lahadi gwamnatin ƙasar yamma ta ba da rahoton mummunar fada a jihar rakhine da ke yammacin ƙasar inda sojojin gwamnati kusa da kan iyakar ƙasar bangladesh suke farautar 'yan tawaye da aka danganta da hare-haren da hukumomi suka ce sun kashe 'yan sanda tara a watan jiya wata sanarwar da gwamnati ta gabatar na cewa kimamin mahara sittin dauke da bindigogi da wukake da suka yi wa 'yan sanda kwantar bauna ne musabbabin faɗa bayan nan. Wani kwamitin ministocin ƙasar Isra'ila a jiya Lahadi ya yi na'am da wata doka da ta halatta gidajen Yahudawa 'yan share wuri zauna da aka gina a kan filayen Falasɗinawa. Wannan mataki da ake cacar baki a kai tilas sai an karanta su uku kuma an samu amincewar majalisar dokoki, sannan kuma kotun koli ta amince kafin ta zama doka. an ɗauki wannan matakin ne da nufin dakatar da umarnin da kotun koli ta baya cewa kan rana 25 ga watan disamba idan allah ya kai mu a kwashe yahudawa daga wurin share wuri zauna na amona to da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya karfe 7 agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye kuma za mu karanto wasu wasiku da kuka aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa da kuka ji wato muryoyinsu musamman Juma'a Ali da ta taya ne muka gabatar da wannan shiri da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. John da kuma mai bamu umarni Malam Sidi. Baba ya kuma makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington muke cewa a huta lafiya.